<laughs> to eh, na farko dai ko lokacin da aka zaɓe ni jihar Kaduna ita ce na biyu wurin yawan bashi daga ƙasar waje a Najeriya. Tun kafin ma Tun kafin mu hau. Lagos ita ce na farko sai jihar Kaduna. Kuma a yau har yanzu Lagos ita ce na farko sai jihar Kaduna. hakika mun ci bashi amma ba mu ka fara ci ba mun zo mun samu gwamnatocin baya sun ci bashi na wurin dala dalan Amerika wurin miliyan ɗari biyu da tamanin ‘yan kai. Ina aka kai kuɗin, me aka yi da shi? Mu dai ba mu gani ba. Cikin bashin nan kuɗin kawai da muka tayar ba a kashe ba shine kuɗin ruwan zaria, wanda muka ɗauka muka tabbatar an gama kuma akwai ruwa. Kuɗin nan bai tafi dubai ba bai tafi ingila ya sai gida ba akwai ruwa a zaria ana nan ana extending ruwan nan zuwa giwa da so su ma za su samu ruwa daga riba galma na zaria saboda ka ba mu ka fara cin bashi ba in har kana da babban aiki wanda kuɗin shiganka ba zai iya yi maka aikin cikin lokacin da kake so ba daidai ne ka ci bashi ba wani abu da yake lahani game da cin bashi in ka san abin da za ka yi da shi zai kawo abin da za a biya bashi babban laifi shi ne ka ci bashi ka amfani da shi wurin sayan shinkafa da wake wanda mutane za su ci su je bayan gida su baza da shi amma in ka sai cika bashi wanda zai yi infrastructure wanda zai kawo wanda za su kawo jarinsu zai kawo haraji za ka biya bashin cikin sauƙi Abinda da muka yi kenan kuma mu ai lokacin da gwamnatinmu ta zo kuɗin mai malam eh, Dahiru ya faɗi ƙasa zuwa dala 26 kowane gangan mai babu kuɗin kuɗin shiga da muka shigo gwamnati ba a tara abin da ya kai naira biliyan ɗaya a wata yaya za mu yi wannan ayyuka ga makarantu muke so mu gyara ga asibitoci ga hanyoyi ga abubuwa da an yi shekara da shekaru ba a ba ga pension ma na da gratuity na naira biliyan eh, sha biyar da aka bar mana ga bashi na 'yan kwangila naira biliyan 23 suka bar mana me yasa suka bar bashin nan domin a lokacinsu gangan mai sai da ya kai dala ɗari saboda haka suna da kuɗi kuɗin da makarfi ya samu a shekaran shi hudu na ƙarshe ya ninka kuɗin da mu muka samu a shekara takwas ɗin musu hudu ko biyar in ci bashi amma duk wanda ya shigo kaduna ya san an amfani da kuɗin science secondary schools guda shida sababbi muka gina science secondary schools guda shida me yasa kuma duk da irin wannan kuɗin suka je suka ci bashin ai sun ci bashin me suka yi da shi su gaya mana me suka yi da nasu bashin mu ko duk abin da muka karɓa za ka gan shi a ƙasa mun ci bashi gaskiya ne amma auwan da muka yi zai biya bashin ba tare da mutane sun damu ba nan gaba na ɗaya ke na biyu kowane wata ana karɓar naira biliyan ɗari tara zuwa biliyan ɗaya kuɗin shiga da muka shigo shugabancin nan yanzu fa kowane wata ana samun naira biliyan hudu zuwa biliyan biyar kowane wata kuma ba mu ƙara haraji ba sun ce wai muna haraji wa muka ƙara mu haraji mu ƙara haraji ba ga sata kawai muka rage muka hana sata to duk wa'annan abubuwa mun yi mun yi shiru domin mu a ganin mu in aka ce an gama zaɓe ka zama shugaban kowa saboda ka ce kana nuna wannan ko wannan yayi kaza bata lokaci ne kai aikin da ke gaban ka mutane su gani abinda muka yi kenan saboda haka mun ci bashi amma ga aikin in kuma ka ce a'a aikin ya kamata ya ka sai ka zo ka gaya min ni kwantiti surveyor ne na san kuɗin aikin ai ka zo ka nuna mana inda aka yi irin wannan aiki da irin kuɗin da muka kashe ka zo ka nuna mana ko ina a Najeriya kuma a je a tambayi 'yan kwangilanmu shin 'yan kwangilanmu in aka ba su kwangila suna zuwa su samu gwamnati ce za su ba shi E, me ake cewa ihsani na goro yan kwangilan mu yawanci ba wanda ya taba gani na ban ma san su ba domin ni ban ni ba gwamna bane mai bada kwangila kwamishinonin mu da sauran mutane ke bada kwangila kuma ba mu cewa a ba mu 10% ba haka muke ba ba da mu kenan ba domin muna tsoron ran da za mu tsaya gaban Allah mu yi bayanin me muka yi ba dama ka kalli Allah ka ce mishi ka karbi 10% ba ma son haka ba ma yin haka amma su abin da suka saba kenan ba ma 10% suke karba ba wani lokaci 90% ake karba akwai hanyar nan da muka gina ta WAF road muka yi dualizing ɗinta an ba da aiki an biya wani naira miliyan 534 ya aikin an fitar da kuɗin an yi aikin mu muka yi wanda aka ba kuɗin ya mutu da muna so da mun bi shi tun da ran shi ka ce ba mu. ya wuce wanda ya bayar daban wanda ya ci haramin daban mun bar su da Allah bari mu yi aikin to duk wayannan abubuwa mun sani ba ma magana ne domin ba shine gwamnati ba ba shine shugabanci ba amma duk wanda ya yada girman shi yana ƙananan maganganu wallahi za mu tona mishi asiri kuma za mu taka mai birki duk wanda ya ce kule Nasiru irfai zai ce mishi cas kuma su yi hankali an cuci al'umma an damfare su an yaudare su amma mun wuce nan mu shugabanci tsakaninmu da Allah muke yi amma ba za mu yadda wai don mun yi shuru mayaudara 'yan damfara barayi zo suna irin wannan maganganun ba su ba wallahi su yi hankali su yi tsit kafin zaben nan don ka isa ka to hujja na biyu mu in muka ce ba abdullahi ake nufi ba dan yanzu mai magana zai zo ya ce ka ce abu lahabin ne eh hadisin zai iya ɗaukan abu lahabin ka gawo dalilin abu lahabin yana wuta mun yadda to ai kuma zai iya ɗauka abdullahi ne to sai mu ce kai ma kawo dalilin da abdullahi yana wuta sai mu gani to ɗaya kenan ko na biyu sai ce to idan ka isa ka kore abdullahi tunda hadisin zai iya ɗauka abdullahi Allah ya kara masa yadda mahaifin manzo Allah hadisin zai dauka Abdullahi ko sai ya ce mana in ka isa ka kore da hujja da dalili cewa ba Abdullahi yake nufi ba to za mu kore da hujja da dalili za mu kore hujja na farko alqur'ani ya tabbatar mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan Allah ya ce ba ma wa kowane mutum ba ma wa kowace al'umma azaba har sai mun aiko mata manzo ya zo ya yi wa'azi da gargaɗi sun ce ba za su bi ba. Shi ya sanya daga dalilan da za a ce al'umma sun halaka sai an samu bulugu da'awa ta nabiyyin ko rasulin, bulugu da'awa, sai kiran wannan manzon ya iso musu. to abdullah kuma kai in wuce nan hatta malamin ɗaya daga manyan shugabannin masu wannan ra'ayin wanda kuma shi ma akan wannan ra'ayin yake shi ne bin a website ɗin shi na intanet wanda yake ansa fatawa ya faɗa cewa dukkan ahalul fatra dukkan ahalul fatra ba su da annabta bai zo musu ba dan haka bulugu da'awa bai zo musu ba su sun riga sun tsira bin bas ya faɗi wannan to sai na abdullahi da sai da amina ahalul fatra ne don haka idan an tabbatar da cewa ahlul fatara ne su sun riga sun tsira ba maganar azaba a kansu don Allah bai aiko musu annabi ba ko bin ba ya da wannan kuma shine ijma'in malaman musulunci wannan dalilin ta sa har yau din nan akwai malaman musuluncin da suke ganin da za a samu wani arne a wannan duniyar a yau ya rayu a wani daji bai taɓa ganin musulmi da idan shi ba bai da radio bai da talabijin ko kuma yana da su bai taɓa jin wa'azi da ƙur'ani a ciki ba ma'ana dai har yau ya yi wata rayuwa da bai taɓa jin sunan manzan Allah ko sunan musulunci a kunnen shi ba a yau da za a same shi a wata duniya ya rayu a haka ya mutu a haka a wurin malaman musulunci ba ɗan wuta ne, ba kafiri ne. yana nan ahlul fatara ne har yau ɗin nan da za a samu irin wannan to sai na Abdullahi da sai da Amina ahlul fatara ne da ahlul fatara ba a itibarin sa matsayin waɗanda za a yi wa azaba Kaɗai dai an samu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane guda hudu idan an je lahira Allah tabaraka wa ta'ala zai gwada su a can akwai kurma da ya rayu bai taba ji ba in an je lahira Allah zai gwada shi saboda zai ce shi bai ji sakon musulunci ba don kurma ne shi bai san komai ba sai a ce to za a yi masa imtihani a nan a gada da da an bashi ji a duniya zai imani ko ba zai imani ba ta hanyar a kawo wuta a hura sai a ce to tunda haka ne fada Allah ce masa to fada idan ya yarda ya fada to zai isa aljanna ce wannan ya nuna da a duniya ma ya ji sakon Allah zai amsa amma aka ce masa fada sai ce to da me zan fada me nayi Allah ne fa ce fada sai ce me nayi ce to wannan daman da ka rayu a duniya da kunne mai an ce Allah ya ce kai kaza ba za ka yi ba yau ma ai gashi kuna gardama da Allah in yake shiga to zai zama dan wuta imtihanin da za mu su kenan sai manzo Allah ce na biyu tsoho wanda lokacin da musulunci ya zo ya riddige ba zai iya komai ba in an magana ce to ni yanzu ma addinin da ake magana na ma gane me ake nufi na fita ayyaci na saboda tsufa na uku ahlul fatra na hudu a ahmak wawa mahaukaci waɗannan guda hudu iyayen manzo Allah suna ce ahlul fatra wani zai ce to me dalilin mu sai mu ce ai sana nan gairama ma marrashin qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala da ya faɗi saƙon manzan Allah zuwa ga ya turo su ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum me yace ala fataratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhirin faqad ja'akum bashirun wa nadhir ala fataratin minar rusuli manzan Allah ya zo a lokacin da ya iske ku ba annabi ku ne ahlul fatara haka Allah ya kira al'ummar da manzan Allah ya iske su Ya ce mana yasin wal qur'an lakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma undira aba'uhum mun turo ka dan kai wa wata al'umma gargadi wanda iyayensu ba a samu annabin da aka aiko musu ba dan haka ahlul fatra ne yau idan ya tabbata ahlul fatra ba a musu azaba ko ya kuma tabbata ijma'an sannan iyayen annabi ahlul fatra ne to dan Allah da wani dalili zaka ce abi din Abdullahi yake nufi shi ma Abu Lahab abin da ya sa shiga wuta ya iske da'awar manzo Allah ya ce ba zai ba shi yasa shiga wuta kar kai mamaki wancan sahabin da ya tambaya aina abi ta iya yiwa baban nashi shi ma ya iske da'awar manzo Allah yake an sane sai annabi ce baban ka yana wuta dan ba ga mana waye baban nashi ba kawai ya tambaya aina abi kawai yanzu ya zo fadan manzo Allah tambaya aina abi aka bashi amsa ya fita a kumbure aka ce dawo ba babanka kaɗai ba ni ma akwai nawa baban